الرحمن الرحيم والنشين مجلس منا أشهن من أكتن آداب السؤال والجواب أكتن بالتاف تزيين الخطاب في آداب السؤال والجواب ده نعم تاشا الأدب الأدب الخامس عشر دقوم شادية ندى بين شادية ألا يستحي من السؤال عما أشكل علي kada mai tambaya ya zama ya ji kunyar yin tambaya a game da abin da ya rikice masa ba alimta wa ma mun gane وقد ذكرنا كلام عائشة رضي الله عنها في منه نساء الأنصار من أم بسمة جنة عائشة رضي الله عنها تتيب ما تم مدينة الشيء نعمة, نعمة النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في دينهن بعد الله ما تم مدينة الهير ألا كي جريسو كن يغصب تحنا سنمك su fahimci addini ba so haka daga cikin ladabi kan mutum ya ji kunyar abin da ya rikice masa ya tambaya Allah yusa'idu mu'allimahu fil ijabati ba'da su'ali kai ce zai taimaka ma malam a wajen bada amsa akwai masu taimakon malam yana bada amsa kuma suna tattaba shi kaga sun sani kenan sun sani kenan na sayyiduna jibrilu alaihi salam da mala'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci fa'ajib shi yasa suka ce fa'ajib na lahu yas'aluhu wa yusaddiqu daga cin musa'in kare gaskiya ne fa haka yake eh ashe ka sani an ta dakhala fi ziyadati idahi amma kawai kenan kuma sai mutum ya shishigi shi ma ya ce yana ƙara bayani au bayanin ko kuma yana ƙara dai bayani أو تفصيل بدون إذن العالم المسؤول وكما يرغب بياني الهالي بما لم بني باشي إذن yanzu wani ma shi aka ba tambaye ba yana zaune a gaban malami saboda karfin hali sai ai ma malamin tambaya kawai sai cakki haka zane yana cin abubuwan da suke faruwa a wannan zamanin kiri ko ga malami malami mace daga baki ɗaya rayuwar shi in ilimi take bincike yake kullum kullum laila na hara ba dare ba yini ba yini ba sai ai malami tambaya kawai sai wani dan malami na iya kawai sai cafke sai ba da amsa nan ba ba ne bane malamin ya masa shi baya cin tawazu ya nuna masa haddinsa tunda yanzu injiniyoyin suna firar su, ka zo ka sa musu baki kunya za ka ji wata rana da wani architect wanda ya je jami'a malamin jami'a ne da wani da wani da wani burkila ana abin nan ya zo ya kawo wani abu yana nuna mishi a sasan mawa ya sa ka kai wannan zanen shi ai shi ya kawo mishi shi burkilan yana ganin wai ya zane zanen ya yi kokari yana cewa wai a duba mishi shi ne ake tafiyin ya ce wannan wa ya sa kama ka yi a farko wa ma ya sa shi ya zanen ya shiga musu fannin su to ba fannin da ba yi da tsaro sai fannin musulunci shi kullum mun habba wa jabba mufti ne ko ba a Najeriya kawai ake da wannan matsalar ba matsala ce ta duniya duka malamin addini shi kai ne aka yi a masa shishigi a abin da aka ga dama kuma a gaban shi kowa ma da fatawa yake yi in a masallaci ne malami ke karantarwa a yi tambaya wani ya sharci kawai ya ba da labarin abin da ya faru a Legas abin da ake son a gina addini sai ya ba da labarin ai ya gani kamar yadda ya faru ne a Babich. ana magana addini kana magana Babich. kai mu a Legas a da a Babici ya faru da zai ba da fatawa kuma malamin yana jin shi ke shiru ya kyale shi a yabbari an yuki fahu da haddi ya sa masa waigi ya ja masa birki ya sake haka ake ta ya ce ma birki da birki da kullum cikin gini yake su suke zana su kuma su birkilolin su gina amma ya ce masa wai a kasan ma wa ya sa shi ya rubuta wa ya sa shi ya zana har zai kawo mishi shi da ya je jami'a ya digiri ya digiri ya digiri shi kuma kawai da a titi yake yin aikinsa shi kenan kawai sai zai ce mishi wai ya zana gida wai ya duba mishi shi yasa yan boko sun fi girman kai suna da tsara gida da kuma girman kai ga tsara gida ga girman kai su ko masu addini kawai komai nasu yadda ka san samun burgu kofofi ne ga sunan kowa ya shigo shi addini ake ma haka ba yi da tsaro ba yi da security musamman wannan harkar da ake ciki ta siyasa kowa malami in kana jin maganganun da wasu suke da abubuwan da wasu suke rubuta sai hankalin ka tashi Allah ya kula kala fulanun khilafa ma kulta kada bayan an bashi amsa sai ce to ai malama na kuma ga abin da ya ce a'a وإعمل بقول فلان منا لماذا أتيت إلي إلى هذا الفلان وتقول له قال فلان آخر آه كيف إذا بند وانتين يفرع منا أن الله حكيمك وهذا سوء أدب وأن مونا لدبيني مونا لدبيني وداء موجود في الطلبة اليوم في الطلبة اليوم كما شوتاتي لتكي نن ألبي أيوم شفانا الله تعالى وإياه ألا وقد موسى كباكيدا أن يقني عما يستقبه من الكلام إذا ممكن بيغ ذات زماء أقيم أقيم أبن دباء سوء شكي ومتين يساقي يساقي بيغ يألقن كناية إلا فيما لا بد منه لمصلحة شرعية هم؟ sai dai abin da ya kasance babu makarwa saboda wata maslaha ta shari'a sai an fito da shi balo balo in aka yi kinaya ba za a gane ba na buga muku misalin malamin da aka masa tambaya mai tambaya ta ce mata ce ta ce rajulun lahu babun rajulun lahu darun laha babani babun min amani baiti wa babun min wara'il baiti فإذا أراد أن يدخل بيته لا يدخل إلا من باب الوراء فهل يجوز له ذلك wanda ya ce ya juzu babu الدار داره والباب باب والباب وباب الأمام بابه وباب الوراء بابه أغنيكو to a irin wannan kai malamin ya yi istiza ya nemi a bayyana masa ne ake nufi in kuma ba haka ba ita shi asalin mai tambaya fito da bulo-bulo abin da yake nufi an أن يحذر التنقل بالسؤال من مجلس إلى آخر ɗalibin ya tambaya ya guji ɗauka wani tambaya kai ka wani waje ka yi tambaya a nan kuma sai ka sake tafiya can wajen ka sake yin tambaya irin wanda ake da azumi a wajen azumin ramadan haka za ka ta ji sai wance ya je tambaya a can sai ya je kuma da ana son karatu sukan a rediyo sai ka ji an ba da amsa can can kuma an sake ba da amsa can to ba a so amma ba laifi ne idan aka maka tambayar da baka gamsu da amsar da aka baka ba ka sake yin tambaya a wani waje a nan hasban niyya niyya kace za ta fitar da kai mun gane وذلك من أسباب تعديد نار الفتنة بين العلماء وتلامذتهم وتلاميذهم wannan na ɗaya daga cikin abin da ke ruwa wuce fitina a tsakanin malamai da kuma ɗalibansu wa hiya bida'atul masali kuma haja ce خاص وانتي na fallatassun mutane alladhina الذين ليس لهم حسن نية في التفقه ba بعد ذلك kyakkyawan النية لم fahimtar addini أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد الإمام البخاري في أشغل الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عمرو بن عبي قربة الكندي وفيه قال أسكيتي قال سلمان إن حذيفة كان يحدث بأشياء ce salmanul farisi radiyallahu anhu ya ce lallai huzaifa radiyallahu anhu ya kasance yana ba da hadisi da wasu abubuwa kana ya kulu ha rasulullahi sallallahu alaihi fi ghadabihi li aqwami amin sama ya faɗi waɗannan maganganun ne akan wasu mutane a lokacin yana cikin gushi fa'uta fa us'ala anha sai a zo ni kuma sai a mun tambaya kansu kun ji ko Huzaifa ya faɗi waɗannan maganganun ni kuma sai ɗalibai sai su zo sai su wasu ɗalibai sai su zo sai su mun tambaya fa aqulu huzaifatu alamu bima yaqulu ni in suka mun tambaya sai in ce to huzaifa shi san shi yafi sanin abin da yake faɗi wa akrahu an takuna dhagha'inu baina aqwami ni dai bana cin ya zama akwai kullace kullace a tsakanin mutane fa utiya huzaifatu kawai sai kuma a koma wajen huzaifa فقيل له سيعك إن سلمان لا يصدقك wa يكذبك بما تقول da cayi salmanu baya gaggata kuma baya kare ta a cikin abin da kake bai ko faja'ani hudayfa sai hudayfa ya yazo cikin hushi wa qala ya salmanu ibnu ummi salman yace ya kai salmanu dan uwar dan uwar salmanu dan mamar salmanu wata magana ce ta larabawa fa qultu kage bai ce masa ya salmanu ibn abi salman ba sai ya ce ya salmanu ibn ummi ba idan da tafi zuwa ga mahaifiyarsa fa qultu ya hudayfa ya hudayfa tubna ummi hudayfata ni ma sai na rama la tantahiyan aw la aqtabanna fika ila umara ce wallahi ki dena wannan abin da kake ko kuma sai na rubuta wasiƙa na aika ma sayyidina umar falamma khawwaftuhu bi umara taraka lokacin da na tsoratar da shi na ce zan kai karasa wajen sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya kale sai maka ce kai kaifa sabbaba tanaqqul ma sabbaba baina hadaini sahabiyyin aljalilain dan Allah ku duba ku kalli abin da daukan maganar wancan ta wancan malamin ta haifa tsakanin waɗannan sahabban guda biyu na'udhu billahi min at Allahumma idna min at yana haifar da shikenan ana haduwa shikenan sai sai gwabzawa Allah shirye ta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين